Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci sannan mu kuma da sake haduwa ta cikin shirin lafiya jari ce tare da ni Azima Bashir Aminu daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin lafiya jari ce bisa al'ada kan tabo batutu wanda suka shafi kiwon lafiya ko kuma a lokuta da dama ya lalubo kalubalen da fannin lafiyar ke fuskanta da magancewa. Shirin a wannan karo zai mayar da hankali ne kan wani sabon rahoton hukumar lafiya ta duniya WHO da ya bankaɗo yadda sama da kashi uku na mata a ƙasashe masu tasowa ke fuskantar cin zarafi yayin haihuwa a cibiyoyin kiwon lafiya. Kalubalen da rahoton ke cewa ya fi tsananta a ƙasashe hudu da suka kunshi Ghana, Gini, Myanmar da kuma Najeriya. Kazalika rahoton ya bankaɗo yadda matan musamman masu ƙarancin shekaru ke fuskantar musgunawa, tsangwama da wariya ko kuma a wasu lokutan ma jami'an lafiyar su nuna musu halin ko in kula duk da matsanancin halin rashin lafiyar da suke cikin musamman a lokacin haihuwa. Allah ka ba mu sa mai sama Allah yaya ciwo gobe. Allah ka ba mu sa mai sama Allah kwaɓe azaba gobe. Legi ya kwaɗe ce, fa baka yau gobe don ka shi yake so. Wata baiwar Allah da ta buƙaci a sake sunanta ta dawo wakilin mu Abubakar Abdulkadir dan Gambo ciwar ta fuskanci irin wannan musgunawa daga jami'an lafiya yayin da take da juna biyu. Ni kan ni na ga tozarci da wulakanci a asibitin Murtala. A lokacin akwai wani likita abokin mai gidana sai ya ce min in je asibitin Murtala yana aiki a gurin. Sai na ce mishi ni saboda na ga yadda ake wa mutane yasa bana bana so in kai in je asibitin Murtala saboda mahaifiyata ita ma lokacin da muka kai ta za ta haihu irin abu abubuwan da na gani yasa sai na ji kwata ba na sha'awar in je wani asibitin gwamnati saboda na ga abin da suke wa mata ni lokacin da na je aka tura ni in je ɗakin awo zuwan farko kenan da na je ina zaune waɗannan ma'aikatan ma'aikatan jinya suna zaune suna ta hirarrakin su ga mata duk a jira masu ciki duk mun jeru muna jira to daga ƙarshe dai suka taso si ta faɗa suna zage-zage dai haka ni dai ina zaune ban ce musu komai ba daga ƙarshe sai ce mata ke baiwar Allah muna zaune muna jiran kun koma can kuna hira ba ku saurare mu ba kun rabu da mu ƙarshe dai muka fara tankiya tsakanin ni da ita sai na fito sai na yi zuciya ce to bana son awa saboda ta gaggaya maganganu ni ma kuma na ba ta ansa na ce ki duba mata gwamnati ta ɗauke ku saboda ku kula da masu ciki kuma biyan ku ake ba wai kyauta kuke yin aikin nan ba na ce to amma ya za ku zubar da ku ajiye mata kuna wulakanta su kun koma can kuna hira ba wanda kalla a cikin mu to ni dai karshen abin kenan na koma gurin likitan da ya haɗa da ita ita ma malama sa'ana muktar ta ce abin da ya faru gare ta a yayin haihuwa abu ne da ba zai mantu ba la'akari da yadda aka yi wasa da rayuwarta. Akwai lokacin da na je haihuwa don kusan baya mata fashe ruwa yana ta zuba mun je an kai na asibiti suka ki yadda su bari in shiga su kansu masu kula da gurin irin masu ma'aikatan gurin suka ki buɗan kofa ma in shiga mai gidana yana ta magana akan a buɗe min in shiga saboda ba su ga irin ina kuka ina ihu ba a haihuwa ta uku ce ba a bude ba sai daga baya dai da na nuna musu nima ina ce musu ciki na yana min ciwo aka bude min na shiga eh, cikin wajen hanya da za a shiga labor room din na shiga ina eh ɗakin haihuwar ina zuwa zan shiga nurse din ma ita ma ta fara ihu tana a in fita ban ga mutane ba akwai mutane da yawa sun riga ni gaskiya faɗa ne suke ta yi suna nuna kamar irin an musu yawa haka kuma kawai mutum in ya zo ba za su abin nan ba eh daga ƙarshe dai haka gaskiya kusan faɗa ma aka kusa yi a gurin sai daga baya dai wani likita da mai gidana sai daga baya wani likita da ya zo dai da ya ga irin ya ran shi ya baci sosai sai likitan ya ce kawai in shigo a duba ni sannan aka shigar da ni ɗakin haihuwa. To da yake yawancin jami'an da aka fi nuna yatsa a kan su game da wannan matsala sun hada da ma'aikatan jinya da kuma ungozuma galibi kuma a asibitoci da cibiyoyin kiwon lafiya mallakin gwamnati matakin ya sanya wakilin mutun taɓar shugaban shugaban ma'aikatan jinya na da ke asibitin ƙwararru na Murtala Muhammad a birnin Kano da ke tarayyar Najeriya, Malam Munir Idris Minjibir, wanda ya alakanta matsalar da rashin fahimta tsakanin bangaren marasa lafiyan da malaman asibitin. Wannan zargi an daɗe ana yin sa, kuma waɗanda aka fi zarga su ne ma'aikatan jinya da ungozoma. Kuma ba wani dalili ne ya sa aka fi musu wannan zargi ba, saboda su ne suka fi kusa da mara lafiya ko yaushe 24 hours suna tare da mara lafiya awa 24. to akwai abin da ake cewa eh, ido wa karena sai ake cewa wanda yau da kullum wanda ake ganin yau da kullum to magana ta gaskiya wato wannan akwai rashin fahimta da rashin jituwa wanda yake faruwa wanda ke lokacin rashin fahimta ne yake sawa ake ganin cewa kamar ana hantara ko ana kyara kuma sannan akwai wani abu guda ɗaya wanda ya kamata a ce mun gane akwai matsala ta man manfawa wato abin nufi karancin ma'aikata a ka'ida ya kamata a ce ma'aikacin jinya ko ungozuma ta kula da mara mara lafiya guda hudu wato a'a wato wannan workload din wani lokacin yawa idan aiki yau mutum yawa wani lokacin kos na san suna iya kokarin su ga cewa sun yi abin da ya kamata amma wani lokacin wato ba ma su san wani lokacin yadda lokacin da za su iya yin wani abu wanda mutane za su ga kamar rashin kyautawa ne ko rashin kirki ne ko wani abu kamar haka ba to saboda haka stress idan ya yawa wato idan ya wahalar aiki ya yawa aiki ya yawa zai sa gaba ɗaya kwakwalwar mutum ma wani lokacin mutum ya rika jin ah, sai a hankali wanda ko iyalinka ne wani lokacin idan wani abu kuna tare da su wani abu yake damun ka sai kaga wani lokacin zaka iya faɗin wani abu ma wanda yake ba lalle mutum ya ji daɗin sa ba wannan ne shine abin da ke faruwa ya kamata al'umma su gane wannan su fahimci wannan wannan ita ce babban matsalar amma a karatu irin na ma aikin jinya da ungozo ma an koya mana an nuna mana yadda za mu lallaba mara lafiya mu kula da mara lafiya to amma dole ne a yi mana uzuri wani lokacin wanda yake wani lokacin idan aikin ya yawa zaka iya wani abu kai wani lokacin ba ma ka san kai ba wanda yake wanda bai san wannan ba sai ya ɗauka a'a ko wulakanci ne ko rashin kirki 팀이 코를 신격자고 해요. A cewar jami'in kiwon lafiyar Munir Munjibir suna aiki tukuru wayar da kan jami'an kan yadda za su mu'amalanci jama'a sai dai ya ce maganin matsalar shine wadatuwar ma'aikatan jinyar. A wato a cikin kundin karikalam na karatunmu akwai sociology a halayyar dan adam da kuma ma'amala ta dan adam da kuma kowane dan adam ya yake. Sannan wannan yana nuna mana akan cewa duk sanda mutum ya zo ka tsaya ka karance shi akan cewa shi wannan mutum ya zo ne a cikin hali na damuwa ya zama dole ka sanya za a yi domin ka kwantar masa da hankali ka bi shi a hankali domin Allah ya sa abin da ya zo nima ya samu cikin sauki da kuma kwanciyar hankali to wannan shine abin da yake akwai tabbas kuma muna yin samina akai-akai muna tunatar da mutanenmu muna faɗakar da mutanen mu akan cewa dan Allah dan annabi kada yanayin aiki da yayi yawa da wahala aiki ya sa da kasance a mutum ya tunzura ya yi wani abu wanda yake na rashin kyauta wanda yake shi ma bai san yayi wannan ba wannan da shine abin da yake akwai wanda na kamar da ga maka a baya a baya a ka'ida shine mutum ɗaya ya kula da mutum hudu to amma sai ka ga mutum ɗaya yana kula da mutum talatin yanzu idan kai ne ya za a yi wanda <laughs> ka'ida aiki mutum hudu ya kamata a ce ka kula da su amma kuma sai ga mutum talatin ko kuma mutum arba'in wani lokacin ma kai kaɗai ina za ka sa ranka wannan shine abin da ke akwai. malam munir idris iliyasu ya ce wasu dalilan da kan sa marasa lafiyar a asibitocin gwamnati kamar na murtala muhammad su fi karfin ma'aikatan shine tururuwar da mutane ke yi kowace rana wanda jami'an jinyar ba za su iya kula da su yadda ya kamata ba. sannan kuma a wasu da cikin dalilan da ya sa ake samun wannan matsala akwai kowa ya riga ya sani asibitin mutala ya zama shakundum wato duk wani mara lafiya kowace irin mara lafiya ce a rashin lafiya zaka ga cewa ana kokari ana zuwa asibitin mutala ba don kuma ba saboda free services abin nufi anan shine wato kasancewa gado kyauta ne kuma gwamnati takan dan da tallafi kamar a emergency free emergency services haka da kuma bangaren haihuwa shi ma maternity services wanda yake ana yin su kyauta kuma kowa ya riga ya san halin da ake ciki ana fama da kalubale na tattalin arziki wanda yake wannan yana cikin abubuwan da suke sawa ta kasance marasa lafiya sun yawan asibitin matala akwai sauran asibitoci to amma saboda mutane sun san cewa idan suka je can sai sun bada kuɗin gado sai sun bada kuɗin magani sai sun bada abubuwa haka to wannan ma ya zama dalilin da ya sa ake samun cunkoso na na na marasa lafiya wanda yake kuma wannan gaskiya ba karamar matsala ba ce a tare da mu kuma kamar yadda na gaya muku tun a farko ido wa karena <laughs> wanda nake gani kullum. To madalla duka duka kuma a nan shirin zai da sa'aya a madadin ku masu saurare da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI da wakilin mu Abubakar Abdulkadir dan Gambo sunana Azima Bashir Aminu ke fatan Allah ya kara mana lafiya.